tamkar yadda in ka ga raƙumi ka ga buzu haka nan in ka ga saniya ka ko ga bafulla ce saɓe da sanda sai dai a wasu sassa zaka ga wasu ƙabilun kamar mummuya a taraba arab shiwa a borno da can afirka ta gabas amharic na kiwon shanu ko da ma dai ba sa yawon ratsa kasashe irin yadda fulani baroroji ke yi Uwar kungiyar Fulani makiyaya Najeriya mai yatti Allah da aka kafa fiye da shekaru talatin, wacce a yanzu take karkashin Arɗon Zuru ta fayyace irin ayyukanta na kare muradun Fulani makiyaya, inda kuma ta nesanta kanta daga alaka da kowace jam'iyyar siyasa a Najeriya. Wannan dai bai rasa nasaba da fitowar da kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore ta yi ta nuna Fulani na mara baya ga zarcewar gwamnatin shugaba Jonathan. Baba Usman Ganjarma shine sakataren Miyatti Allah da ƙasa. Kungiyar Miyatti Allah dai in akwai yau wata kungiya ta Bafulatani da take Najeriya ko wasu kungiyoyi na Fulani da suke Najeriya ita Miyatti Allah Katar Breeder Association ya kamata ma ta zama kakarta ba uwa ba. Don haka ita ce kungiya da kowane bafulatani ya sani a ƙasa ko ita yanzu miyatti allah kautar hore da ta je ta nuna kanta akan harkar siyasa wanda mu ba mu da halaka da ita ai in ka duba sunan miyatti allah da aka ɗauka sunan mu aka ɗauka ita ma kautar horen da ake magana akwai kungiya mai rajista wanda sunanta kautar hore ne saboda haka an ɗauko wannan suna biyu an jona su guri guda daman dan jawo rudani ne a kungiyoyi na fulani da kuma raba kan fulani a sa su cikin rudani to don haka muna kira ga dukkan fulani makiyaya su sani cewa ita kungiya kungiyar ta Allah Cattle Breeder Association ta ƙasa ba kungiya ce wanda aka gina ta kan manufofi na siyasa ba. Kungiya ce wanda aka gina ta kan manufofi na kare muradun Fulani da kuma kiyaye musu hakkokinsu a dukkan inda suke a ƙasa. Iyayenta kamar su mai alfarma sarkin musulmi da manyan mu na arewa tun lokacin da aka kirkiro ta wayannan su ne suke zaman a ah, iyayen kungiya a ah, gare ta Shi ma dattijan kungiyar Dodo Oroji ya gano wasu daga cikin kalubalen da ke fuskantar kungiyar. Na yi ta kira cewa gwamnati ta duba ta ba da izini kowace jiha kowane duk inda burtoli yake a nigeria wanda ake tura suke kiran root ya kamata a sabunta shi kuma akwai grazing reserve wanda ya kamata duk inda grazing reserve yake a maida ma Fulani abinsu sannan akwai gandaye irin na daji bai kamata a ce a nigeria ba mu da gandaye na daji in aka ba su hakkinsu kowa ya san yana da wurin kiwo su manoma suna da wurin noman su ba wanda zai ta kori wani ya je ya kori shanunsa ya sa cikin wani abinci wani ya ci idan don ya sa idan ya sa hukuma za ta kama shi kuma za a mai shiri a sai ya biya. kafsawar fulani udawa da manoma da bacewar burtalin shanu zai iya raguwa ne a hangen masana in makiyayan suka rungumi dabarun kiwon zamani da samun kungiya mai karfi da za ta ke magana a madadin dukkan fulanin. nasira da mailika kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.